صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na daren yau juma'a kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wanda gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu man katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro isoshin rayuwa an soshin fikihu da kuma shirin nan na duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a goma ga watan disamban shekara ta 2021 daga watan jama'a ula na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 125 da suka gabata rana irin ta yau wata goma ga watan disamban shekara ta 1896 alfred nobel wanda masanin ilimin kimiyyar sanadarai ne dan kasar sweden ya rasu an haifi nobel a shekara ta 1833 tun yana matashi dai ya koma kasar rasha da zama a sani kuma ya karatu ya kuma shiga bincike har ya gano sanadaran dynamite wanda ake harhaɗa bambamai da shi wanda kuma za a yin amfani da shi ta hanyoyi daban-daban wanda mutane za su amfana maimakon yin amfani da wannan sanadari ta hanyar da ta dace domin ci gaban ɗan adam an koma yin amfani da shi wajen harhaɗa bambamai waɗanda suke kashe mutane wanda hakan bai yi wa nobel daɗi ba wannan ya sanya a lokacin mutuwarsa ya yi wasiya kan kamfanoni da ya bari da cewa su fitar da dala miliyan guda a baiwa wani mutum wanda ya fice wajen raya ilimi da kuma sulhu a duniya amma siyasar kasashen yamma ta mamaye wannan kyauta ta nobel inda ta kai ga har ana bayar da kyautar ga mutane waɗanda suka fi kowa tafka barna da kisan adama a duniya da ƙarshen masu sauri kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan disamban shekara ta 1948 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da gudanar kare haƙƙin bil'adama a duniya kafin haka dai majalisar ɗinkin duniya ta kafa kwamiti na musamman domin nazari akan abin da wasu ƙasashen yammacin turai suka fahimta a matsayin cewa shine haƙƙin bil'adama da kuma yadda za a kare wannan haƙƙi da ƙarshe dai majalisar ɗinkin duniya ta amince da mahangar turawan yamma akan abin da suke ganin cewa shine haƙƙin bil'adama a matsayin ma'auni na kare haƙƙin ɗan adam a duniya duk da cewa hakan ya yi hannun riga da kwarwa irin ta addinai daban-daban waɗanda suke a duniya da kuma al'adun mafi yawan al'ummomi da hakan ya haɗa har da addinin kirista wanda mafi yawan ƙasashen turai suke rai cewa suna bin addinin kiristan kamar da kuma batun haƙƙin ɗan adam ya zama wani makami na siyasa a hannun ƙasashen turai domin cin zarafin sauran ƙasashe da ba su ɗasawa da su da sunan suna take haƙƙin 'yan adam.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 madala masu sauraron yanzu kuma sai labaran duniya wanda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga kanunsu mata akalla 2,400 ne suka mutu sanadiyar ruwan bumabumai na kawancin saudiya a kasar yemen kasar iraki kuma kungiyoyi masu gwagwarmaya sun sha alwashin korar sojojin amurka daga kasar majalisar ɗinkin duniya ta samar da ƙuduri mai yin allah wadai da haramtaccen ƙasar isra'ila dangane da tudan gola na ƙasar syria yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙungiyoyi masu gwagwarma da 'yan ta'adda a ƙasar iraki sun sha alwashin ci gaba da gwagwarma da sojojin amurka a ƙasar har zuwa lokacin da za su fice daga ƙasar su tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majiyar harkar hezbollah a nojaba tana faɗar haka ta kuma kara da cewa duk da cewa gwamnatin amurka ta ba da sanarwar kawo ƙarshen aikin abinda ta kira yaƙi da ta'addanci a ƙasar iraki amma mun san ita ba a bar amincewa ba ce don haka ƙungiyar za ta ci gaba da gwagwarma da sojojin amurka a ƙasar har zuwa lokacin da za su fice kwata-kwata daga ƙasar ta iraki nasir ashammari kakakin ƙungiyar ya shaida wa tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon kan cewa idan sojojin amurka ba su fice daga kasar iraki zuwa ƙarshen wannan shekarar da muke ciki ba to za su ci gaba da ɗaukar ta a matsayin sojojin mamaya sannan za su yi amfani da duk hanyoyin da suka sauwaka don ganin sojojin sun fice daga ƙasar ta iraki kafin haka dai kasim al'araji mai bawa gwamnatin kasar iraki shawara ya ba da sanarwar cewa an kawo ƙarshen ƙawancen amurka na yaƙar 'yan ta'adda a ƙasar ta iraki bayan da kasar birtaniya ta kakaba wani ɗan jaridan kasar iran takunkumin tattalin arziki shugaban hukumar gidajen rediyo da talabijin ta kasar iran ya ce dama gidan sarauta wacce take da mummunan tarihi na take yakin bil'adama na karnuka da suka gabata don ta kakaba wani ɗan jaridan iran takunkumin tattalin arziki ba wani sabon abu ba ne kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban hukumar gidajen rediyo da talabijin na ƙasar iran peyman jebeli yana faɗar haka a jiya alhamis ya kuma kara da cewa ta'asan da ƙasar birtaniya ta aikata a yakin duniya na biyu ya shiga cikin tarihin ƙasar iran har abada farin da mamayar sojojin birtaniya ya haddasa a ƙasar iraki a lokacin yana cikin tunanin maza da mata har da yara na ƙasar iran kuma zai ci gaba da zama a matsayin tabo a kan ƙasar birtaniya har abada kafin haka dai gwamnatin ƙasar birtaniya ta ƙaƙabawa shararren ɗan jarida ɗan ƙasar iran mai suna ali rizvani don abin da ta kira taimakawa da yake yi wajen tace bayanai wajen iraniyawa da ake tuhuma da aikata laifukan wanda daga baya ake amfani da su wajen tabbatar da laifi a kansu a gaban alkali gwamnatin ƙasar birtaniya ta haramtawa ali rizvani zuwa ƙasar birtaniya sannan idan yana da wasu kadarori a kasar ma ta kwace su kamfanin dilancin labaran yemen sa'ana takaice ya nakalto rahoton ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ta istisaf ta kasar tana ba da rahoto a safiyar yau juma'a dangane da take haƙƙin bil'adama a kasar tun bayan mamayar da sojojin ƙasar saudiya da ƙawayenta suka yi wa ƙasar a shekara ta 2015 rahoton istisaf ya ƙara da cewa daga ranar 26 ga watan maris na shekara ta 2015 zuwa takwas ga watan disamban da muke ciki mata dubu biyu da ɗari hudu da goma sha biyu ne suka rasa rayukansu sanadiyar ruwan bumabumai a kawukansu wanda jiragen yakin saudiya da ƙawayenta suka yi a kan ƙasar sannan wasu 2,825 kuma suka ji rauni rahoton ya kara da cewa matan da suke karkashin ikon sojojin mamaya a kudancin ƙasar ta yemen suna fuskantar cin zarafi har zuwa kashi 63 cikin 100 daga cikinsu har ila yau kungiyar ta kara da cewa mutane kimani 65,000 ne suke fama da cutar kansa a ƙasar sanadiyar yakin da dama daga cikinsu mata ne sannan wasu marasa lafiya kimani dubu goma sha biyu ne suke buƙatar aikin tiyata na ƙoda a ƙasashen waje amma ƙofar ragon da aka yi wa ƙasar ya hana hakan faruwa daga ƙarshe dai ƙungiyar istinaf ta kammala da cewa mata kimani miliyan 1.200 ne suke fama da ƙaranci abinci mai gina jiki a ƙasar ta yemen da dama daga cikinsu mata ne masu juna biyu a kowace shekara dai mata dubu takwas ne suke mutuwa saboda killace kasar da saudiya ta yi sannan kashi 70 cikin 100 na magungunan da ake bukata a kasar ba a samun su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a safiyar yau juma'a ce babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da wani kuduri mai yin allah wadai da hanjar kasar isra'ila dangane da mame da take wa yankin tuddan gola na ƙasar siriya da babban rinjaye kamfanin dillancin labaran syria sana takaice ya kara da cewa kasashe 149 ne suka amince da kudurin. wanda ya buƙaci hamji ƙasar isra'ila ta dakatar da duk abin da take yi a yankin tuddan golan da ƙasar siriya sannan kudurin ya bayyana cewa duk abin da take yi a yankin ya saba dokokin ƙasa da ƙasa wakilan ƙasashen amurka da hamji kasar isra'ila dai sun ki amincewa da kudurin sannan wasu kasashe uku ne suka ki kada ƙuri'unsu. a najeriya kuma an kashe kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar katsina a tarayyar najeriya jaridar premium Stamp ta tarayyar najeriya ta bayyana cewa an kashe malam rabe nasiru a jiya alhamis da yamma labarin ya kara da cewa malam nasiru banda mukamin kwamishina da yake rike da shi yana aiki da hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annuti wato efcc kafin haka dai malam rabe nasiru ya rike mukamin mai bawa gwamna aminu bello masari shawara kan sannan daga baya ya zama dan majalisar wakilai mai wakiltan mani da kuma bindawa daga shekara ta 2000 zuwa 2011 sai kuma a shekara ta 2019 ya zama kwamishinan kimiyya da fasaha ta jihar har zuwa yanzu dai jami'an sanda ba su ba da dalilan dalilan kisan da aka yi wa malam rabe a gidansa a jiya da yamma ba a unguwar rukunin gidaje na fatima shema masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madala masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na afirka a yau afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban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 kasar amurka ta sanar da cewa ta tura wakilinta na musamman a yankin gabashin afirka jeffrey pittman zuwa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da turkiya da kuma masar domin tattauna batun neman hanyar dakatar da buɗe wuta a kasar habasha a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar kasar habasha ke cewa ta samu nasarar kwace yankuna da dama daga hannun 'yan kungiyar tigray people's liberation front kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta sanar da wawushe kayayyakin jin kan dan adam a lardin amhara batun tura wakilin kasar amurka na musamman a yankin gabashin afirka zuwa kasashen uku yana zuwa ne bayan da ƙoƙarin warware rikicin kasar habasha ya cutura duk da kokarin da kasar amurka da ƙungiyar tarayyar afirka suka yi na ganin ɓangarorin da suke yaƙi da juna sun dakatar da faɗa a tsakanin su a habasha wato gwamnatin tarayyar ƙasar da 'yan awaren ƙungiyar tigray people's liberation front da ke samun goyon bayan wasu ƙungiyoyin larduna a halin yanzu tun a watan da ya gabata jeffrey pittman ya ziyarci birnin addis ababa fadar mulkin kasar habasha domin shiga tsakanin bangarorin da suke fada da juna a kasar tare da jaddada kiran dakatar da buɗe wuta amma babu abin da ya canza don haka kasar amurka ta kirayi 'yan kasar ta da su fice daga kasar habasha saboda matsalolin tsaro kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka edward neat prince a tare manema labarai da ya gudanar a wannan mako ya jaddada cewar yaƙi ba zai taɓa warware rikicin ƙasar habasha ba don haka ƙasarsa ta jaddada buƙatar amfani da hanyar diflomasiyya domin warware rikicin ƙasar Prince ya kuma bayyana cewa an samu bullar masifar cin zarafin ɗan adam a shiyar arewacin Habasha lamarin da ke damun ƙasar Amurka tare da jaddada yin kira ga ɓangarorin biyu da su hanzarta shiga fagen tattaunawa a tsakaninsu domin kawo ƙarshen saɓaninsu ta hanyar sasantawa kamar yadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Amurka Edward Need Prince ya yi nuni da cewa akwai yiwuwar ƙasar Amurka ta ɗauki matakan ladabtarwa ta hanyar ƙakaba takunkumi takunkumi kan bangarorin biyu da suke fada da juna a kasar habasha matukar suka ki amsa kiran warware su ta hanyar tattaunawa a halin yanzu haka gwamnatin tarayyar habasha ta bayyana cewa rundunar sojin ta ta kara kwace wasu garuruwa bakwai a kewayen birnin wildiya a shiyar arewacin kasar ƙarshen tungar 'yan awarin ƙungiyar tigray people's liberation front a lardin amhara kamar yadda rahotanni suke bayyana cewa tawagar sojojin gwamnatin tarayyar kasar ta habasha ta musamman ta tunkari yankin arewacin birnin na wildiya domin samun damar yin ƙawanya wa birnin kuma wannan ci gaba ya zo ne bayan da firayim ministan kasar abiye ahmad ya sanar da cewa sojojin gwamnatin tarayyar habasha sun kwace iko da muhimman garuruwa biyu na kombolcha da dc a lardin amhara kamar yadda Prime Minister Abiy Ahmad a ranar Larabar da ta gabata ya sanar da shirinsa na dawowa daga filin yaƙi zuwa birnin Addis Ababa bayan kawo ƙarshen matakin farko a hare-haren soji kan 'yan awarin Tigray da ƙawayensu, amma rundunar sojin tarayyar ƙasar za ta ci gaba da ƙaddamar da farmaki kan 'yan awaran da nufin kawar da duk wata barazana. a nashi bangaren kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya sanar da wawushe kayayyakin abincin jin kai musamman abinci mai gina jiki ga ƙananan yara da suke fama da matsalar abinci mai gina jiki a garuruwan kombolcha da dc a lardin amhara Dujarik ya kara da cewa wannan sace kayayyakin abinci zai iya janyo babbar matsalar rashin abinci mai gina jiki da janyo tseko wajen ceto rayukan ƙananan yara a shiyar arewacin ƙasar ta Habasha. inda akwai mutane kimanin miliyan tara da ɗigo hudu a lardunan tigray afar da amhara da suke buƙatar kayayyakin jin kan gaggawa tuni dama kungiyar fafutukar 'yan lardin tigray ta tigray people's liberation front da ke lardin arewacin ƙasar habasha ta kasance tana da ƙarfin faɗa a ji a harkar siyasar habasha tsawon lokaci amma bayan da abiye ahmad ya ɗare kan karagar firaministan ƙasar a shekara ta 2018 aka fara samun tsama tsakanin ɓangarorin biyu musamman bayan da abiye ahmad ya zargi tsohon firaministan ƙasar da manyan jami'ansa 'yan asalin lardin tigray da hannu a ɓarnata dukiyar ƙasa da cin zarafin ɗan adam kuma ya ɗauki matakin tsige wasu manyan 'yan siyasar lardin tigray daga mukamansu na gwamnati gwamnati ciki har da shugaban hukumar leken asirin ƙasar kuma babban jami'i a kungiyar Tigray People's Liberation Front inda ya tsere zuwa lardin Tigray kafin jami'an tsaro su cafke shi domin gurfanar da shi a gaban shari'a lamarin da ya mayar da 'yan siyasar lardin Tigray saniyar ware tare da kara kamarin dambaruwar siyasa tsakanin su da Prime Minister Abiy Ahmad. har ila yau matakin da prime minister abiye ahmad ya ɗauka na ƙoƙarin haɗe kan gamayyar jam'iyyun da ke mulki a ƙasar habasha ta hanyar yin watsi da batun ƙabilanci ya fuskanci rashin amincewa daga ƙungiyar tigray people's liberation front tun daga wancan lokaci bangarorin biyu gwamnatin tarayyar habasha da ƙungiyar fafutukar 'yanto tigray ta tigray people's liberation front suka fara kai ruwa rana tare da gabatar da zarge-zarge kan junansu don haka a bayan da ƙungiyar tigray people's liberation front ta yi gaban kanta wajen shirya zaɓe bayan da gwamnatin tarayyar ƙasar ta buƙaci jinkirta zaɓuka a ƙasar saboda ɓullar cutar corona amma ƙungiyar tigray liberation front ta yi gaban kanta wajen shirya zaɓe a lardinta sannan bayan zaɓen hukumar zaɓen ƙasar ta bayyana shi a matsayin maras halacci rikici tsakanin ɓangarorin biyu ya ƙara ƙamari sannan wasu gungun matasa suka kai farmaki kan sansanin sojin tarayyar ƙasar habasha a garin makelli fadar mulkin tigray Tigray tare da kwasar ganimar makamai inda Abiy Ahmad ya zargi 'yan kungiyar fafutukan 'yan tolardin Tigray ta tigre People's Liberation Front da kaddamar da harin a matsayin shirin kalubalantar rundunar sojin tarayyar kasar. Hakanan bayan furucin da ya fito daga bakin shugaban lardin na Tigray Debration Gabriel Michel a cikin watan Agustan shekara ta 2020 cewa ba za mu taɓa saurarawa wani mutum da ke da niyyar murkushe mana haƙƙi ba wanda muka gudanar da gwagwarmaya domin sa da nufin gudanar da harkokinmu da samun 'yancin kai wannan furuci ya kara zama babbar barazana ga gwamnatin tarayyar kasar, sakamakon haka a farkon watan oktoban shekara ta 2020 gwamnatin tarayyar kasar ta yanke alaƙa da lardin tigray kuma majalisar dattijai da na wakilan kasar suka kada ƙuri'ar dakatar da duk wani tallafin kuɗaɗe da ake gabatarwa ga lardin tigray kamar yadda ƙungiyar tigray people's liberation front take daukan ɗaukan matakan da Prime Minister Abiy Ahmad ke ɗauka na gudanar da gyara a ƙasar a matsayin ƙoƙarin kafar ungulu ga haɗin kan ƙasa da zai watsi da tsarin tarayya da ke gudana a Habasha. sannan matakin da Prime Minister Abiy Ahmad ya dauka na kyautata alaka da kasar Eritrea ya kara fusata shugabannin lardin Tigray saboda daɗaɗɗiyar gaba da ke tsakanin lardin da ƙasar Eritrea musamman kasancewar ɓangarorin biyu sun haɗa kan iyaka kuma a shekara ta 1998 zuwa 2000 an samu bullar yaƙi tsakanin ƙasar Habasha da Eritrea saboda rikicin kan iyaka kuma har zuwa wannan lokaci ba a kai ga warware rikicin kan iyakar ba iyaka dai prime minister abiy ahmad ya gabatar da hanyoyin gudanar da sulhu da zaman lafiya tsakanin kasashe masu makwabtaka da juna hakika tuni masu fashin bakin siyasa suka bayyana cewa kaddamar da harin soji kan lardin tigray da ke arewacin kasar habasha zai haifar da barazana mai girma kan yiwuwar samun haɗin kan ƙasa a lokacin da gwamnatin habasha take zafafa kaddamar da hare-haren soji kan lardin tigray da nufin murkushe 'yan adawar lardin kamar yadda masu fashin bakin siyasa kan kasar habasha suka bayyana tsoronsu da cewa yaƙi kan lardin tigray zai ƙara janyo rarrabuwan kai musamman na ƙabilan ta'addanci da siyasa a kasar tare da zama kafar ungulu ga shirin zaman lafiya da gyara da firaministan kasar abiye ahmad ke kokarin aiwatarwa a fadin kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da san barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka kuna tare da mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger to ya kamata hukumomin kasashen yankin sahel shugabannin kasashe su san cewa wannan matsalar tsaro matsalar ta'addanci yanzu su ne babban matsalar saboda yanzu a ce a cikin wanga hali da ake ciki sojojin faransa da suke nan a jibge a kasashen yankin sahel sun kasa tabbatar da tsaro a ce har wani shugaba ya hoto ya fito yana bayani wai yana kare su yana cewa wai su in babu su mu babu mu to ai ba gani a ƙasa ba wannan kuma matsala ce ta tunani gaskiya wannan matsala ce ta tunani idan har akwai tunani mai kyau ya za a yi sojojin da suka yi shekara da shekaru suna da sunan wai za su yaƙi ta'addanci kuma kullum ta'addanci karuwa yake gaskiya wannan dai akwai kuskure ya kamata mu dai a gyara wannan tafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na biyu ta Hausa barkan mu da haka mai magana na wuri Andu daga jamhuriyar Nijar. yi na yau zai tafi ne dangane da taron da shugabannin kasashen Afirka ta yamma suka gudanar a kasar Senegal dangane da matsalan tsaro da take addabar yankunan namu. su a gaskiya da matsalan yake shugabannin mu suna ganin ga inda matsalar take amma kuma sai su zo suna ta wasu tarukan maza irin taron tsintsiya ba shara musamman irin eh, jawabin da shugaban kasar nijar ya gabatar a wurin na sun gano kan yan tawa na suna da makaman da sojoji ba sa da su to ai sai su bi diddigi su gano ina ne yan tawayen suke samu ko kuma yan ta'addan suke samu wa'annan makaman ba su zo su rika taro kawai a taro a shashagi a ba a mu da allah ya kama na karshen wannan tashi tashi na Assalamu alaikum VOH Hausa Tehran ina muku fata alheri kuma ina gaida ku. To ni ne naku Alhaji Usman Abu daga nan birnin Agadas. Zan ɗan tsokaci dangance da zanga-zanga wadda 'yan Nijar suka yi a can Yame. To lalle wannan incin su ne suka nema kuma abin da aka musu ba su ji daɗi ba ba mu ji daɗi gaba ɗaya 'yan Nijar har yaushe nasaru da mu muka ce ba mu san su. ba mu bukatar su lokacin da aka kawo su ma ba a kowa shawara ba gwamnati ce ta ɗauki shawarar ta ta kawo su ba tare da ra'ayin 'yan ƙasa ba ba tare da ra'ayin 'yan majalisa ba to yanzu 'yan ƙasa sun ce ba su son su to me ya kai hayo su za su zawa su kashe 'yan ƙasa kuma cikin mutum cikin ƙasa ta yi a halbe shi a kashe shi kuma a ce ba ya fito bai nuna jin zafin shi nuna jin ciwon abin da aka mai to na bar ku lafiya ku tashi lahiya ina muku fata alkhairi Salamu alaikum radio VOH Hausa Tehran kuna tare da mai magana Alkasim daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin ina son in ba da ra'ayi na sama wagga zanga-zanga wadda kotun koli ta janye. To mu gaskiya wannan abu da eh, kotun koli ta yi bai zo mana da mamaki ko guda. Saboda mu da mun san da cewa idan 'yan ƙasa suka fito suna neman injin su na cewa suna son su yi zanga-zanga ta kwanciya hankali da lumana sai ka ga eh, masu mulki ko kuma kotun koli wadda tare suke da masu mulki su suke raɗa ta da ba sai kaga ta fito ta ce wai wagga zanga-zanga haramtacciya ce duk ina ta zama haramtattu mulkin da kuke yi da yadda kuke ta yadda ƙasa da yadda kuke dar mai barayi cikin mulki wanga wanda ya gabata da wanga mulki na ku su ne haramtattu ba wai cewa 'yan ƙasa su fito su bayyana abin da yake ya shafi cewa ba su son soja ƙetare sai ku yi ƙet ku iya bai dace ba radio iran kuna tare da mai magana ne alkasmu daga nan agadez jamhuriyar nijar ku tashi lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa wasa mai magana Aliyu Nasarawa kwamen garma Biya wasa a abin mamaki shugabannin kasa da sun da 'yan kungiyar farfalla suka ce da su inda duk sun ka ga su neman shawarar su sun ka amince to ina ganin tun can hurin ba da kiran da shugaban ne sun kai muku ya kamata ku ce to duk abin da mun ka gani na magana za a mun ka zama fitowa ga ataka mana birki yalla ba maki ba ku ɗauko na da su ba sa'an na kuma ku yi hakuri ko ana ku zama mamaki mamaki ba tunda kuna ganin farko an kire gabanin ne sarakuna an ba su ra'ayi dangance da rage haihuwa a Nijar. Ba ce komi ba an kire ma wanda a gani suna ya kamata su kisa aya da hadisi su haɗi ba ce komi ba. To ba maki ku kungiyar farar za ku ta ku bayyana wani ra'ayi mai ya bata muku rai don haka ba a maki da a hana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muryar fure Musulunci ta Iran. Mai magana Rabi Alhaji Mamma wanda aka yi sani da sunan Rabo Mai Aski. Da takarar jamhuriyar Nijar. Eh, ra'ayina a yau eh, zan yi magana ne da jinjina mai tarin yawa ga sojawanmu na jamhuriyar Nijar na can yankin talabiri a dangance da hari da aka nema a kawo musu wanda suka dakile su kuma suka mayar da martani wanda kuma har suka yi banna sosai ga 'yan ta'adda na yankin talabiri wanda kuma gaskiya wannan jan namijin kokari ne waɗanda suka yi wanda kuma haka ya kasan sojawanmu na nijar tun a can baya idan kuka ɗauka Eh, duk a ƙarhin soji gaskiya ƙasar mu ta Nijar jamhuriyar Nijar a nahiyar Afirka alhamdulillahi muna da kokarin haka nan idan aka hita cikin fagen daga sojawan mu na Nijar suna hudda kansu ta bangaren iya salo eh, na yaƙi da kuma nuna hazaƙa da jajircewa a guri Allah ba mu zaman lahiya a mu na Afirka gabaki ɗaya da kuma sauran ƙasashen duniya mai magana rabon mai aski a tashi lahiya. Assalamu alaikum gidan radio ta Hausa mai magana ta siyo Ungo Tudu da magaran a Jamhuriyar Nijar. Muna godiya da dama da kuke bamu muke bayyana ra'ayin mu kan abubuwan da suke ci mana tuwa kuriya. To yau na shigo shirin nan domin in bayyana ra'ayina kamar haka. Dangance da janye doka da gwamnatin kasar mu Nijar ta yi kan tilastawa likitoci yin rigakafin corona to hakan bai zo mana da mamaki ba don dama bai kamata ba a ce an tilastawa mutum yin abin da bai gaba dama don muna mulki ne na demokuraɗiyya don haka bai kamata ba a ce wani abu an tilastawa talaka ya yi shi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu ce Hausa na Abdulaziz Prezi daga nan birnin da ta jamhuriyar Nijar. To a gaskiya yau ra'ayi na shine jinjina jinjina mai tarin yawa zuwa ga sojojinmu na jamhuriyar Nijar a bisa nasarar da suka samu a kan 'yan ta'adda wannan to gaskiya haka ake so kayan aiki ya kamata a ce an taimaka ma da sojojinmu mu na afirka gabaki su don saboda su kare kansu su kare talakawa ƙasa hakan shine daidai amma ina kira da babban murya da mu na afirka wallahi sai sun haɗa kansu sai sun haɗa kansu waje guda mun zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a afirka don saboda mu ba mara ɗakumiya a ɓangaren turawan wannan sunana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum biyu hausa muryar jamhuriyar musulunci ta iran to yau za mu yi tsokaci kan da sojojinmu suka samu galaba akan yan ta'adda da yake ma dai mun samu asarar rayuka daga kotanmu to muna ƙara jinjina musu mu dama mun san ai dakarun ƙasar mu mazaje ne to kawai dai ana musu wata irin ne da rashin kayan aiki da kwantan ɓaunar da yan ta'adda suke musu inda mun za su samu kayan aiki ai babu wanda ya kai su Allah ubangiji kuma ya kiyaye su Allah ubangiji ya ƙara dora su akan mukiya tashi lafiya ne magana mamman sani dauda wanda ake kira da bigima fada ero eh, ganga da maganar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH Tehran mai magana su ne maɗate da magarin jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar Nijar. To gaskiya ina so zan yi tsokaci a dangance da abin da ya faru a kan kiran da 'yan majalisa suka wa ministoci suka ƙi zawa kuma bai kamata ba wani hakika ya kamata 'yan ƙasar mu ta Nijar a ɗauki talakawan Nijar da muhimmanci. ya kasance duk abin da ya shahi majalisa ce ya kasance sun zama tsaye madar mun kiɗe sun gyara da fatan allah ka haɗa kawun na 'yan mu nijar baki ɗaya kuma allah ka mu zama lafiya na gode mai magana isu ne ma da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi la. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya madala masu sauraron su kuma san shirma na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkan kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wani littafi mai suna ƴaƴan mu amanar wanda Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar yadda ka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya. Laura fuska momi ta yi ta ce ban gane ba, Laura ta ce ki haƙuri, dama yanayin yadda ƙarami da mufida suke cuɗanya ne nake ganin kamar ba hakan bai dace a musulunci ba. To kuma sai na ƙara cin karo da abin da ya fi nasu masifa domin tarayyar da Jamil da Mubina suke yi ta yi matuƙar tsorata ni kwana biyu da suka wuce na ji abin da ya firgita ni a ɗakin Jamil kuma ba kowa yake faɗa mawa ba sai Mubina Hajiya na san baki san cewar Mubina tana kwana a ɗakin Jamil ba irin abubuwan da suke tsawa momi ta daka ma Laure wadda ta sa ta yin shirun dole sosai ran momi ya ɓaci miƙewa tsaye ta yi tana zagaye Laure kuwa zuciyarta a dake take don ta san a yau dole ta bar gidan shi yasa bata ji tsoron komai ba. Juyowa mummy tayi tace kin ci matuƙar sa'ar zaman da mukayi da ke ba don mun yi shekara da shekaru da ke ba wallahi yau sai kin bar mani gidana idan ba ki sani ba mu bi ba ba ɗakin doctor take kwana ba kallo kawai yake kai ta da ɗakin shi kuma bana so ki faɗa mani abin da kika ji doctor yana faɗa mata domin na san ba gaskiya za ki faɗa ba na san dole za a samu masu masu baƙin cikin akan zaman lafiyar da yarana suke babu wanda bai san irin shakuwar da take tsakanin yarana ba hatta da yan biyun sun san meye shakuwa kuma mu ne muka ɗora yaranmu akan wannan turbar domin iyaye su ne suke koya ma su son juna da shakuwa idan za ki lura ko abincin wani baya iya ci matuƙar ɗaya baya nan wannan shi ake kira da zumunci ba su da abokan shawara su yi junansu wani lokaci ko mu da muka haife su ba sa shawara da mu wannan shi ne zumunci na gaskiya ko yau muka mutu mun san mun ɗora 'ya'yanmu kan turba mai kyau kuma za su kula da juna su? koda bama nan wannan shi ake kira da zumunci mai ɗorewa ina amfanin yara da za su riƙa jin haushin ƴan uwansu duka wancan satin na ke da Asabe kuna magana a ƙauyen ku an samu wani ya farka ma ɗan uwan shi ciki saboda kuɗi me ya kawo irin wannan abun saboda babu shakuwa da soyayya a tsakanin su tunda yake a gidan nan kin taɓa ganin wanda ya ɗaga ma wani hannu bare ku ci kuma ce ya kai ga dukan shi ke kanki shaida ce a cikin gidanmu bamu san baƙin ciki ba da tashin hankali ba kuma matuƙar yaranmu zasu dole a haka mu taɓa samun baƙin ciki ba zuri'ar gidan nan sunanta happy family ko da ciwo wani yake yi sauran 'yan uwan shi sa cikin walwala har sai ya warke ina matuƙar jin nauyin ki saboda nayi zaman shekaru da ke daga yau bana son ki ƙara sa ma yara na ido wato laɓe ma kike musu kenan ko ni na san irin tarbiyyar da nayi ma yarana ba za su taɓa aikata wani abu mara kyau ba in ban da abun ki da ƙauyanci da yake damun ki ta ina kika taɓa ganin ɗan uwa ya nemi ƴar uwarsa ciki ɗaya fa suka fito ai ko mutuwa tana jin kunyar idon uwa kada ki ƙara zo mani da irin wannan magana idan ba haka ba zan yi maki wulaƙancin da baki taɓa tunani ba kuma wallahi kin ji na rantse maki zan iya sawa a kama ki kin san dai yanda ƙazafi yake ko tashi ki bani waje shi yasa ma wani lokacin tarayya da ƙauyawa nake da matsala babu komai akan shi sai jahilci fita ki bani waje sakarya kawai kila a cikin yaran ki an taɓa samun bunsuru shi yasa kika tunanin haka a cikin yara na to bakin ki sari ɗanyen kashi idan ma fata kike mana zai ƙare a ki fita tashi laura ta yi idan ta cike da ƙwalla ta bar ɗakin tsaki mumi ta ta ce ka ji mani mata da ƙarfin hali ni za ki kawo mu ƙarar na wallahi na yarda akwai baƙin ciki tsakanin mu da talakawa suna matuƙar baƙin ciki da dukiyar da Allah ya bamu amma laifina ne da na sake muku daga yau zan canza taku dariya kawai Asabe take yi a ɗakin su dan tunda ta ga Laure ta tafi ɗakin momi ta bi bayan ta ta san idan ta dawo ba za ta faɗa mata yanda suka yi da ita ba shiru Laure ta yi tana goge ido zagin da momi ta mata ya fi komai ɓata mata rai tabbata da ta girmi momi amma ta iya yi mata wannan rashin mutuncin daga faɗa mata gaskiya Asabe ta ce bai kamata ki yi kuka ba domin ke kika kai kanki dama kuma kin san haka ne zai biyo baya ki ma gode ma Allah da ya tsaya a haka da kin rasa aikin ki Laure ta sha idan ta ce ba komai har ga Allah na fita kuma insha Allah ba zan ƙara magana ba a matsayin su na musulmai zan iya saka su a cikin addu'ata idan Allah ya amshi addu'ata zai iya kare su daga sharrin shedan idan kuma ya kama su daidai da laifin su wannan su suka jiyo domin duk wanda ya taka dokar Allah ba zai ga da kyau ba za su biya bashin da suka ɗauka tun a duniya Allah ya ƙara tsare mu daga sharrin mu. Amin. To jama'a dukkan mazu muka zo ƙarshen shirin namu sai Allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon VOH Hausa da ke ƙarshen tashar talabijin ta Hausa TV. Ni Zainab Bashir nake cewa sai Allah ya kai mu. Madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato duniyar mu a yau. duniyarmu a yau.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 saudiya kan matakin soji da ta ɗauka a ƙasar yemen da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ministan sadarwar ƙasar labanan george kordahi mai murabus ya jaddada furucinsa cewa yakin da ƙasar Saudiyya da kawayenta suka ɗaura kan ƙasar yemen yaƙi ne da ke matsayin bata lokaci kuma ba zai taɓa kai Saudiyya ga manufofin da take son cimmawa ba kan ƙasar ta yemen sakamakon haka babu makawa ga dukkanin bangarorin da suke yakin su zauna kan teburin tattaunawa domin warware sabanin da ke tsakanin su tare da kawo ƙarshen wannan yaki da ke lashe rayukan dan adam da rusa ƙasa george kordahi da ya mika takardar yin murabus daga kan mukaminsa na ministan sadarwar ƙasar labanan bayan firayim ministan labanan najib mikati ya buƙace shi da yin hakan sakamakon matsin lamba kan ƙasar ta labanan kuma ƙasar faransa a ta bakin shugaban ƙasar kasar ta Emmanuel Macron kafin gudanar da ziyarar aiki zuwa ƙasar Saudiya a ziyarar aikin da ya gudanar a wasu ƙasashen larabawan yankin gabar tekun Farisa ta buƙaci George Kordahi da ya ajiye mukaminsa shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya jaddada wa Prime Minister Lebanon Najib Mikati cewa akwai buƙatar George Kordahi ya yi murabus daga kan mukaminsa kafin ya isa ƙasar Saudiya domin ziyarar aiki lamarin da George Kordahi ya amince da buƙatar kamar yadda ya furta a jawabin da ya gabatar bayan mika takardar yin murabus daga kan sa. manazarta kan harkokin siyasar faransa sun bayyana cewa manufar shugaban kasar faransa ta tsuma baki a harkokin siyasar labanan kuma dambaruwar siyasa tsakanin kasar ta labanan da kasashen larabawan yankin tekun farisa ba ta rasa alaka da zabuka masu zuwa a kasarsa inda yake kwaɗayin ganin murabus ɗin george kordahi ya yi tasiri a harkokin cikin gidan faransa watakila kyautata fuskar gwamnatinsa a idan faransawa cewa ta taka gagarumar rawa afkawa a dambarwar siyasar yankin tekun farisa a bangare guda kuma shugaba macron ya jaddada buƙatar ƙasar saudiya ce ta neman ganin gwamnatin lebanon ta sauke ministan sadarwar ƙasarta george kordahi daga mukaminsa domin ƙasashen larabawan yankin musamman saudiya su taimaka masa a yakin neman zaɓe a faransa a bangaren kuɗi da sadarwa saboda saudiya tana ɗaukan murabus din george kordahi a matsayin nasara ce akan ƙasar labanan da duk wani mai 'yancin sukar ta kan matakin da ta ɗauka na ƙaddamar da yaƙi kan ƙasar yemen a gefe guda kuma jawabin george kordahi a lokacin bayyana murabus daga kan mukaminsa na ministan sadarwar kasar labanan bisa bukatar firaministan labanan da na shugaban kasar faransa macron bai da bambanci da furucinsa da ya janyo dambaruwar siyasa tsakanin kasarsa da kasashen larabawan yankin tekun farisa kamar yadda masharhanta da manazarta suka bayyana a shafukansu na sadarwa a fili yake ministan sadarwar kasar labanan george kordahi mai murabus a jawabin yin murabus daga kan mukaminsa ya jaddada cewa yaƙi da kasar saudiya da ƙawayenta suka ɗaura kan kasar yemen yaƙi ne da ke matsayin wasa kuma ɓata lokaci sannan ba zai taɓa kai saudiya ga manufofin da take son cimmawa kan kasar ta yemen ba sakamakon haka babu makawa ga dukkanin ɓangarorin da suke yaƙi su zauna akan teburin tattaunawa domin warware saɓanin da ke tsakanin tsakaninsu tare da kawo ƙarshen wannan yaƙi da ke lashe rayukan ɗan adam da rusa ƙasa memba a tawagar siyasar ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen muhammad ali hosi a shafin sa na totar ya bayyana cewa sirrin ziyarar shugaban ƙasar faransa emmanuel macron zuwa ƙasar saudiya da murabus ɗin george kordahi da cewa kowane ɓangare saudiya da faransa suna da maslaha kan matakin da george kordahi ya ɗauka na yin murabus amma maslaha mafi mahimmanci ita ce ƙoƙarin sassauta halin tsaka mai wuya da saudiya da ƙawayenta suka abka a ƙasar yemen na gaba kura baya su yaƙi yadda ci gaba da yaƙi kan ƙasar yemen ba zai taɓa kai su ga cimma manufofinsu ba kamar yadda janye yaƙin cikin hanzari zai sanya su ji kunya a idan duniya duk da imanin kowane ɓangare na cewa maganar george kordahi cewa yaƙi kan ƙasar yemen yana janyo hasarar rayukan ɗan adam a ƙasar yemen da saudiya da ƙawayenta game da hasara a fagen tattalin arziki don haka wajibi ne a ɗauki matakin kawo ƙarshen yakin wani masharhanci a shafin totar ya bayyana ra'ayinsa kan murabus ɗin george kordahi daga kan mukaminsa na minista da cewa murabus ɗin yana iya gamsar da kwaɗayi da girman kai na saudiya amma burin saudiya na samun nasara ko da kuwa a kafar watsa labarai ne ba abu ne mai yiwuwa ba saboda a tsawon shekarun da ta kwace tana lugudan wuta kan ƙasar yemen babu abin da ta samu na nasara illa ƙara bayyanar manyan laifukan yaƙi kan al'ummar yemen kuma babban dalili da ke ƙara takaici ga mahukuntan saudiya da kawayenta musamman amurka da haramtacciyar kasar isra'ila shine taruwan dangin su amma allah maɗaukaki ya gwada musu ikonsa na rashin samun abin da suke bukata na murkushe gwagwarmayan yemen duk da sun janyo hasarar rusa duk abubuwa masu amfani a kasar yemen da gurgunta tattalin arzikin kasar a gefe guda kuma wasu manazarta suna ganin matakin da mahukuntan saudiya da kawayenta na kasashen larabawan yankin tekun farisa suka ɗauka kan kan ƙasar labanan sakamakon furcin george hordahi wani makirci ne na makiya gwagwarmaya da ladabtar da gwamnatin labanan da al'ummanta kan goyon bayan ƙungiyar hezbollah da take goyon bayan 'yan gwagwarmayan yemen saboda george hordahi ya yi furci kan batun yakin saudiya da ƙawayenta kan ƙasar yemen ne a matsayinsa na ɗan jarida kuma tun kafin ya ɗare kan karagar minista inda ya fayyace matsayi da hangen nesansa kan tasirin matakan siyasa a fagen yaƙi kan kasar yemen amma bayan ɗarewarsa kan karagar minista ra'ayinsa ya zame dalilin ƙalubalantar siyasa da tattalin arzikin labanan tare da ƙoƙarin tunzur al'ummar ƙasar kasashen kuwait da bahrain haɗaɗɗiyar daular larabawa da saudiya suka janye jakadun kasashen su daga ƙasar labanan tare da koran jakadun ƙasar labanan daga cikin kasashen su a fili yake cewa batun furucin george kordahi kan yakin ƙasar yemen wata kafa ce da ƙasar saudiya da ƙawayenta suka samu na fuskantar ƙasar labanan tare da ƙalubalantar ta kamar yadda hakan ya fito fili ƙarara a furucin ministan harkokin wajen ƙasar saudiya faisal bini farhan a farkon bullar rikicin cewa cewa ba zai yiwu takaita dambaruwar siyasar kasashen larabawan yankin tekun farisa da kasar labanan kan batun furcin george kordahi ba saboda matsalar saudiya da labanan ta fi tsanani kan yadda kungiyar hezbollah ta mame madafin ikon gwamnatin labanan kuma wannan furcin ne ɗaya daga cikin 'ya'yan gidan sarautar saudiya amir abdulrahman bin musa'id bin abdulaziz ya yi cewa matsalar kasashen larabawan yankin tekun farisa da labanan bai takaita da batun murabus ɗin george hordahi ba hakanan furucin tsohon ministan harkokin wajen ƙasar labanan sharbal wahabi cewa matsalar saudiya da ƙasar labanan ta fi kamari dangane da batun zargin cewa ƙungiyar hezbollah ta mame komai a ƙasar labanan tabbas batun farfagandar cewa kungiyar hezbollah ta mamaye komai a kasar labanan wani makircin siyasa ne da amurka da haramtacciyar kasar isra'ila da kuma saudiya kami da 'yan koren saudiya a kasar labanan suke yadawa da nufin gurgunta gwamnatin labanan saboda kungiyar hezbollah tana da ministoci da 'yan majalisun dokoki a gwamnatin kasar kamar sauran kungiyoyi da al'ummin kasar daban-daban har ila yau wannan furuci na george hordahi ba shine farkon irinsa ba a tarihin kasar labanan da saudiya saboda ministan harkokin wajen kasar labanan sharbal wahabi ya yi murabus daga kan mukamin sani bayan furucinsa a kan harin ranar 4 ga watan agustan shekara ta 2020 a birnin beirut inda azantawarsa da gidan talabijin ɗin kasar ya ce wasu ƙasashe masoya abokan hudda kuma 'yan uwansu suka janyo musu ƙungiyar ta'addanci ta da'ish zuwa zuwa sararin nainawa da ambar da waɗannan hare-haren ta'addanci da suke rusa ƙasashenmu don haka ƙasar saudiya da sauran ƙasashen yankin tekun farisa suka yi cakansa kuma saudiya ta bayyana furucin sharbal wahabi a matsayin cin mutunci ga masarautarta da al'ummarta don haka ta kirayi jakadan labanan da ke ƙasarta ta miƙa masa takardar ƙorafinta kuma ƙasashen haɗaɗɗiyan daular larabawa bahrain da sauran ƙasashen larabawan yankin tekun farisa suka buƙaci shi sharbal wahabi da ya nemi gafara a hukumance lamarin da ya tilasta masa yin murabus daga kan mukaminsa sakamakon haka rikicin baya bayan nan kan furucin george kordahi da kasar saudiya ta yi amfani da shi kan kasar labanan tare da yin katsalandan a harkokin cikin gidan kasar labanan kuma da matsin lamba kan firaministan kasar najib nikati ta yin sanadiyar murabus ɗin ministan sadarwa duk da furucin ya rigayi lokacin na shi a matsayin ministan sadarwar kasar lamari ne da a nan gaba mahukuntan saudiya za su tursasa wa gwamnatin labanan tsige duk wani minista da ba su gamsu da shi ba ko in yi magana da ba su amince da ita ba ko da kuwa kan kare al'ummar larabawa ce kamar furcin george kordahi na kare jini da dukiyar al'ummar yemen a matsayinsu na larabawa a halin yanzu tsoma bakin shugaban kasar faransa emmanuel macron ya janyo lafawar rikicin kasar labanan da saudiya da kawayenta amma tabbas rikicin bai kawo ƙarshe ba saboda saudiya za ta ƙirƙiro wani sabon rikici domin ci gaba da matsin lamba kan ƙasar labanan da nufin neman cika burin ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan ƙasar ta labanan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 masu sauraro tun da da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da 'yan ta'adda a ƙasar iraki sun sha alwashin ci gaba da gwagwarmaya da sojojin amurka a ƙasar har zuwa lokacin da za su fice daga ƙasar su tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majiyar harkar hezbollah a nojaba tana faɗar haka ta kuma ƙara da cewa duk da cewa gwamnatin amurka ta ba da sanarwar kawo ƙarshen aikin abin da ta kira yaƙi da ta'addanci a ƙasar iraki amma mun san ita ba a bar amincewa ba ce don haka ƙungiyar za ta ci gaba da gwagwarma da sojojin amurka a ƙasar har zuwa lokacin da za su fice kwata-kwata daga ƙasar ta iraki nasir ashammari kakakin ƙungiyar ya shaida wa tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon kan cewa idan sojojin amurka ba su fice daga kasar iraki zuwa karshen wannan shekarar da muke ciki ba to za su ci gaba da ta a matsayin sojojin mamaya sannan za su yi amfani da duk hanyoyin da suka sauwaka don ganin sojojin sun fice daga kasar ta iraki kafin haka dai kasim al'araji mai bawa gwamnatin kasar iraki shawara ya ba da sanarwar cewa an kawo ƙarshen ƙawancen amurka na yaƙar 'yan ta'adda a ƙasar ta iraki bayan da kasar birtaniya ta kakaba wani ɗan jaridan kasar iran takunkumin tattalin arziki shugaban hukumar gidajen rediyo da talabijin ta kasar iran ya ce dama gidan sarauta wacce take da mummunan tarihi na take yakin bil'adama na karnuka da suka gabata don ta kakaba wani ɗan jaridan iran takunkumin tattalin arziki ba wani sabon abu ba ne kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban hukumar gidajen rediyo da talabijin na ƙasar iran peyman jebeli yana faɗar haka a jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa ta'asan da ƙasar birtaniya ta aikata a yakin duniya na biyu ya shiga cikin tarihin ƙasar iran har abada farin da mamayar sojojin birtaniya ya haddasa a ƙasar iraki a lokacin yana cikin tunanin maza da mata har da yara na ƙasar iran kuma zai ci gaba da zama a matsayin tabo a kan ƙasar birtaniya har abada kafin haka dai gwamnatin ƙasar birtaniya ta ƙaƙabawa shahararren ɗan jarida ɗan ƙasar iran mai suna ali rizvani don abin da ta kira taimakawa da yake yi wajen tace bayanai wajen iraniyawa da ake tuhuma da aikata laifuka wanda daga baya ake amfani da su wajen tabbatar da laifi a kansu a gaban alkali gwamnatin ƙasar birtaniya ta haramta ali rizvani zuwa ƙasar birtaniya sannan idan yana da wasu kadarori a kasar ma ta kwace su kamfanin dilancin labaran yemen sana da kaice ya nakalto rahoton ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ta istisaf ta kasar tana ba da rahoto a safiyar yau juma'a dangane da take haƙƙin bil'adama a kasar tun bayan mamayar da sojojin ƙasar saudiya da ƙawayenta suka yi wa ƙasar a shekara ta 2015 rahoton istisaf ya ƙara da cewa daga ranar 26 ga watan maris na shekara ta 2015 zuwa takwas ga watan disamban da muke ciki mata dubu biyu da da hudu sha goma biyu ne suka rasa rayukansu sanadiyar ruwan bumabumai a kawukansu wanda jiragen yakin saudiya da kawayenta suka yi a kan kasar sannan wasu 2,825 kuma suka ji rauni rahoton ya kara da cewa matan da suke karkashin ikon sojojin mamaya a kudancin ƙasa ta yemen suna fuskantar cin zarafi har zuwa kashi 63 cikin 100 daga cikinsu har ila yau kungiyar ta kara da cewa mutane kimani 65,000 ne suke fama da cutar kansa a ƙasar sanadiyar yakin da dama daga cikinsu mata ne sannan wasu marasa lafiya kimani dubu goma sha biyu ne suke buƙatar aikin tiyata na koda a ƙasashen waje amma ƙofar ragun da aka yi wa ƙasar ya hana hakan faruwa daga ƙarshe dai ƙungiyar istinaf ta kammala da cewa mata kimani miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ne suke fama da ƙaranci abinci mai gina jiki a ƙasar ta yemen da dama daga cikinsu mata ne masu juna biyu a kowace shekara dai mata dubu takwas ne suke mutuwa saboda killace kasar da saudiya ta yi sannan kashi saba'in cikin ɗari na magungunan da ake bukata a kasar ba a samun su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a safiyar yau juma'a ce babban zaure majalisar ɗinkin duniya ya amince da wani kuduri mai yin allah wadai da hanjar ƙasar isra'ila dangane da mame da take wa yankin tuddan gola na ƙasar siriya da babban rinjaye kamfanin jilancin labaran siriya sana takaice ya kara da cewa ƙasashe 149 ne suka amince da kudurin wanda ya buƙaci hamji kasar isra'ila ta dakatar da duk abin da take yi a yankin tuddan golan da ƙasar siriya sannan kudurin ya bayyana cewa duk abin da take yi a yankin ya saba dokokin ƙasa da ƙasa wakilan kasashen amurka da hamsin kasar isra'ila dai sun ki amincewa da kudurin sannan wasu kasashe 23 ne suka ƙi kada ƙuri'unsu. a najeriya kuma an kashe kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar katsina a tarayyar najeriya jaridar premium Times ta tarayyar najeriya ta bayyana cewa an kashe malam rabe nasiru a jiya alhamis da yamma labarin ya kara da cewa malam nasiru banda mukamin kwamishina da yake rike da shi yana aiki da hukumar yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annuti wato efcc kafin haka dai malam rabe nasiru ya rike mukamin mai bawa gwamna aminu bello masari shawara kan sannan daga baya ya zama dan majalisar wakilai mai wakiltan mani da kuma bindawa daga shekara ta 2000 zuwa 2011 sai kuma a shekara ta 2019 ya zama kwamishinan kimiyya da fasaha ta jihar masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duk da kuka ji muryoyin su tare ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh